Lura da yadda akasarin jama'a ke nuna halin ko in kula da ka'idodin kariya daga kamuwa da cutar coronavirus duk wadda cewa alamu na nuna daga farkon watan Nuwamba zuwa yau cutar ta yadu a dukkan sassan kasar ta Nijar a zagaye na biyu ya sa shugabannin kwamitin yaƙi da wannan annoba sake nana ta kira ga al'umma kamar yadda ministan kiwon lafiyar al'umma Ahmed Boto ke ƙarin bayani a taron manema labaran da aka kira a yau Talata. al'umma ba ta ɗauka wannan matakai shi yasa yau wannan rashin lahiya akwai shi ko ina kuma sai ka ga mutum ya da wannan rashin lahiya kai baka sani ba kuma alhali ya iya yaɗa ma wani wani nan yana da karamcin lahiya kaga sai ka kami shi to muna son al'umma ta ji kuma ta ƙara ji duk gwamnati yana iyakacin ƙoƙarin shi don ya kare al'umma ana sa kuɗi tsaba da yawa don kare al'umma amma ya kamata al'umma ta yi ƙoƙari ta kawo goyon baya ga gwamnati saboda mu cimma wannan yakin gwamnati ya yi niyya har a yi rigakafi wannan allobat a cikin duniya yanzu har an fara yin wannan rigakafi wasu ƙasashe gwamnati ya ɗauki niyyar kan cewa shi ma za a shiga cikin wannan tahiya insha Allahu rabbi nan da wata biyu zuwa uku za a ƙoƙari a fara wannan aiki a nan Nijar don muna jawo hankalin al'umma vraiment a ƙoƙarta a kawo goyon baya saboda a kare. A jajibirin zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar da suka gudana a ranar 27 ga watan Disamban da muke ciki, masu amfani da kafafen sada zumunta sun yi ikirarin cewa hukumomin Nijar na faman fakewa da annobar COVID-19 don hana wa jama'ar kasar sakewa gabanin fitar da sakamakon zaɓe a bisa zargin yiwuwar tafka magudi. To amma ministan kiwon lafiya ya ce babu kamshin gaskiya akan wannan zargi. A wurin ma'aikatar kiwon lafiya wannan tunanin ban shi. tunanin da ka cikin kanmu na kare al'umma ne kawai babu wani zancen siyasa a ciki ina son mutane su fahimta da cewa babu abu guda wanda shi ta cikin abu kuma ba mu ce ba za a komi cewa muka yi al'umma ta kare kanta kawai ba mu ce kowa ya bar nan ko ya bar nan lalle ya in ta cancanta ɗauke su to za a ɗaukar su za a ɗaukar su game da tsaron al'umma amma ba don ana shirin wani abun siyasa ba wannan ba cikin kaunan mu a wurin ma'aikata ta kiwon lahiya a makon jiya gwamnatin Nijar ta ba da sanarwar rufe gidajen shan barasa da wuraren shakatawa haɗe da illahirin makarantun bokon ƙasar a sanadiyar wannan cuta yayin da aka gargaɗi fasinjoji su saka takunkumi a motocin jigila sai kasuwanni da tashoshin shiga mota shugabannin kwamitin yaƙi da cutar covid-19 a taron 'yan jaridar na yau talata sun sanar cewa mahukunta sun ƙudiri a aniyar soma hukunta dukkan waɗanda ke bijirewa matakan rigakafin daƙile wannan masifa Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.